Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar Madina Dauda ta yi da wasu shugabannin kungiyoyin manoma a Najeriya da suka koka kan rashin samun tallafi. Tsohuwar gwamcin shugaba Buhari ta ba da umarni a basu, amma tallafin bai kai gare su ba. sai dai sabon shugaban kasar bola ahmed tinubu ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta a cikin shirin na wannan makon za mu dora inda muka tsaya kike nufi ku mata ko ne manoma duba ga yadda al'amura suke tafiya ki duba da kyau ko ƙauyuka kika je ki duba mutane nawa ne in kika duba maza da mata a gona za ki ga mata sai su fi maza yawa a cikin gona sabida mu mata idan muka ce za mu kuma ko da kiwo ne ki duba kamar su kaji kifi da sauransu zaki ga akasari mata muke yi a gida mm. to amma wannan duk ba ba a bashi abin nan ba a bashi muhimmanci sabida eh, abin nan raunin da ake ganin mu da shi na mata amma kuma yanzu abin da nake so in nuna mutane cewa mata fa bamu da wannan raunin da ake faɗi raunin da ake faɗi na tausayawa ne ba wai na tashi ka nemi abin kanka ba so abin da ya sa kuma muka kawo wannan kungiya na mata ba wani abu ne saboda yadda duba ga yadda mazajen more especially ta arewacin Najeriya mm. da ba su son wannan cuɗanya ɗin a ce wannan harka ce ta noma kuma za a son mata a ciki yau su yau kuma mazajen su ma yawanci ba su cika ba su dama je su samu wannan daman da ya kamata ba sai muka kawo to wannan mata ne zalla ku zo mu nemi abin kanmu ku zo mu haɓaka harka ta noma wanda zai kai mu har ga bayan mun koshi a nan har ma mu fidda shi ya mana ma yawa har ma a fidda shi wani kasar ma da za su amfana ta yaya wa su irin noma muka sa a gaba akasari ba wanda ba ma kuma matan ba kwa ba ma yi kuma kuna kiwon muna kiwon dabbobin muna kiwon kifi muna kiwon kaji muna noman ƙananan ƙananan abubuwa na lambu a gida wanda za gani wannan zai rage matsaloli ma na neman abin da mutum zai sarrafa ya sa a baki ku kun samu tallafin la haula fi shi atillahi mazan ma suna kuka bare mata to ana gane kun kafa kungiya ku mata mm. to yaya kuke tafiyar da kungiyar to eh kungiyar mu yadda muke tafiyar da ita kamar yanzu alal misali kin ga bawan Allah nan yayi magana akan batun tallafi na BOI mu ma mun shiga cikin layi muna nema duk ta inda muka ga zamu iya taimakawa yanzu mukan iya fita mu je mu nemo koda bashi ne ko mu nuna wa kamfanoni sai mu ce musu da Allah gashi mata suna da muna da bukatan ko da taki ne sai mu zo mu yi amfani da shi ta wurin haɓaka wannan abin nan mu ɗan rage musu dai mu nuna musu kuma mu ba kwaɗaita musu yin wannan to ko da kaɗan ne muka karɓo muka ba su mata sun fi maza sun fi ko eh, maza sun mai da bashi don haka kana basu ba sa bata lokaci zaga sun mayar to da wannan abubuwan da muke kaɗan kaɗan kaɗan din wata rana in Allah ya dubi kukan gwai ta ji kukan sai gika kuma an taimaka kina da mata nawa kungiyar take gaskiya inda ta kasa ne baki daya eh da shike ba dadewa muka yi sosai a cikin wannan kungiyar mu ce ba za mu ci dubu ɗari takwas yanzu ba mata eh manoman kuma a ƙarƙashin ƙungiyar kuma kun samu karɓuwa. Mun samu karɓuwa a tsakaninmu yanzu muna so mu yi ta fitarwa a hankali ya Allah nuna mu ma. za mu zo mu fita yanzu wannan ai mata ba za ku zauna karkashin lemon mazan ba a'a yanzu mun gode Allah ya saka musu da alheri wanda suka yi mana wanda suka yi mana ba mu samu ba mun gode to domin ni nake gaya miki nayi <clears throat> wannan collecting data na mata da maza a ƙarƙashin noma da sauransu yawanci in aka samu ma tsirara ne matan ke samu a ƙarƙashin ƙungiyarsu to mun gode Allah saka musu da alheri a ba mu ma mu cikin kuma kila bai fi noman eh, kaji tattara kwai da sauransu ba idan ma kin samu wannan to idan ma kin samu haka mu dai a ba mu ci gashin kanmu mai ka kaza mu zo mu nuna mata mu mun yadda za mu creating awareness wato fahimtar da mm. mata mm. ko da wa'anda ma banda ma masu yin wa'anda ba sa yin ma mu shigar da su mu nuna musu muhimmancin neman wannan sana'a din hmm. sana'a ba ta kaɗan bari zo ga shugaban matasa shugaban kungiyar matasa manoma ta najeriya abubakar bamai musa barin ji daga gare ka shin wannan kungiya taku ta matasa ta bambanta ne da wa'annan kungiyoyin da muke tare yanzu ito eh a ta bambanta a wani bangare daban saboda mu abin da muke kokarin nuna matasa shine da kuma gwamnati da duk masu faɗi aji matasa sun fi kowanne yawa a cikin wannan ƙasa ba kawai noman ba ba kuma kawai kiwon ba ba kuma kawai sarrafawan ba muna kokarin karkato da hankalin matasa a abin da ya shafi kimiyya da fasahan cikin noma karankanta. bayan nan muna ƙara sanya matasan su shiga abin da ya shafi harkan kamar irin carbon trading yanayin ya zan sa shi kamar climate change kenan mm. yanayi na uh, sauyin yanayi sauyin yanayi mm. a zamanance to wannan abubuwan tun da mun yadda da cewa matasa su ne masu zamanin su ne yanzu kuma su ne masu fasaha su ne masu kimiyya ta yaya za su yi amfani da fasaha su da kimiyyan su wajen taimakawa manoman namu da muke da su baki daya a duka sassa kenan so wannan shi yasa mu muke kokarin karkato hankalin matasan su shigo harkar noma tun daga jami'a da wanda ba su je makaranta ba inda kana sunan kiran ka matashi ka zo ka nuna mana me kake da shi a ilimi da kake da shi kuma wani irin sauyi da yanayi zaka kawo harkar noma masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Leathers Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu